Amis jeunes, amis de la fada, bonsoir, barkam ta kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na haɗa fada tare da ni Fanta Shamsu. Ɗan uwa matasa ma abotan sauraron shirin namu yau cikin wannan shirin namu wanda ya kawo ziyara gundumar Kance garin mata mai kenan jihar Zandar za mu tattauna akan la réinsertion des jeunes migrants après leur retour. Wato matasan da ke tafiya yawon taburada yaya rayuwar su ke kasancewa bayan sun dawo. En effet, selon des données recueillies par le studio Kalangu, la population de Kante est composée de 82,9% de jeunes de moins de 35 ans en 2020. Et en 2021, au moins 3 jeunes sur 5 partent en migration. Amma ba tafiyar ba, waɗanda ke dawowa sukan fuskanci wasu 'yan matsaloli na samun karɓuwa idan sun komo gida. in ma ta fannin ayyukan yi ne ko wasu ɗabi'u da ake koyowa a can da dai sauransu. Shi yasa wannan shirin namu na yau zai karkata akan rayuwar matasa waɗanda ke tafiya yawon taburaɗa idan suka komo me suke fuskanta. A cikin fadar tamu kuma muna tare da manyan baƙi waɗanda da suka zo su tofa albarkacin bakin su akan maudu'in mu da yau muna tare da matasa ne na conseil communal de la jeunesse na mata mai waɗanda suka zo bar in ga muku masu sauraron mu a gabana a kusana a bayana duka matasa ne waɗanda suka amsa kira domin mu tattauna tare da su akan maudu'in nan namu duba da muhimmancin wannan maudu'in akan shi muna tare da Amina Hassan Shirin mu haɗu a fada kuke saurare a daidai wannan lokacin an matasa kamar yadda kuka shewa a cikin shirin namu za mu tattauna kan yadda rayuwar matasan da ke tafiya yawon tabura ke kasance a idan sun komo a garin mata mai muke a filin radio shukura kenan. Premier Party da Notre Fada za mu da ake karɓa su a cikin iyalansu. A cikin fadar tamu muna tare da waɗanda sun je sun dawo, muna tare da waɗanda suna ganin waɗanda ke tafiya idan sun je sun dawo. Muna tare da waɗanda yan uwan sinema suke tafiya. Zan fara da wanda yake dama ta Barka da waraka. Suna na lauli Basiru. To barka da zuwa lauli a cikin fadar tamu. Barka da Lawali waɗanda suka saurari fadar mu ta je sun ji yanda kace ake shan wahala idan an je. To idan an je aka dawo kuma. aka je aka dawo an dawo ba a dawo ba da wani abu ka san da ai wahala ce har lokacin kara in ka je ka dawo ba ka je ka zo ba ka samu ba ka zo ba da komi yo tun da wata hiya an yi ta an je an dawo ka sha wahala ka dawo aikin ga gara zaman ma a gida ya yi ta hiyar kenan in ka dawo ba ka zo ba da komi washe gari ma ya kawo ta laburanci ko in an samu in ba a samu ba dole ka zama na hallo ka jira ka saurari abin da zai biyo baya rikici ne dai kawai kin san akwai rikici da dai akwai ba na babu gaskiya akwai rikici ah, a cikin fadar ta muna tare da shugaban matasan gundumar mata mai prezidan barka da warhaka eh, prezidan dangane da wannan maudu'in namu na yau ya kuke ganin wannan lamarin masu tafiya su dawo yan uwanku matasa ko akwai abin da suke koyewa su kawo a cikin al'umma ko kuma ya lamarin yake kasancewa ya eh, lamarin sai a hankali akwai abin da suke zuwa su koyo akwai abin da da mu da shi a nan amma dalilin wannan tafiye tafiyen ake samu shi mhm. wani daga nigeria duk da na ce miki ma nigeria yanzu an hwasa shiga yanzu wani libya alje wannan matasan mu jiya wani bai san bindiga bai san ma menene haka nan amma yanzu samfur dan alje in ya zo nan zai haka miki ita komi da komi kenan kin ga abu ne wanda yake abun tsoro kuma an zo babu komi ka je ka koyi ta'addanci kenan anan kawai in ka same shi bai baka wuyayi to shi ne ake ta'adda a kullum Allah ƙara kiyayewa da irin wannan abubuwa wanda suka je suka zo ma a yawa a mutum ɗari da kyar zaki samu goma wanda zai resir gomi a tara wannan duka wahala ce to ina za sai a hankali mhm. kenan matasan mata mai suna neman inda wata hanya bayan wannan ta noma da kiwo a tallafa musu ta ko'ina mutanenmu na nan ba ragwagi ba ne ba ba gazawa ba suke aiki ko wani iri yi aiki amma aikin ba samu babu yake dama wannan jihar ta ta mata mai bata saba daukan mutane na gwamnati ba dole ke gani yana kwamba anan ko da kawashi ce yake to abin yanzu ya wuce misali wasu nauyi ya hausu wasu sai a hankali abu ne wanda yake yana bukata addu'a gaba da baya to masha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam suna na Salisu Muhammadu eh ni ma gaskiya ina daga cikin wanda na taba tahiya ta burada mai amma shekarun da ya dama eh kuma ni abin da ya hudda ni da abin da ya hudda abokaina da dama ka kala kala ne na farko akwai abokinmu wanda shi saboda soyayya ma ya huta ya tafi ya samu kudin armi amma a ƙarshe da ya tafi kudin armin ba samu ba sai da ya dawo gida ya zama na dan samu abin da yake tukwanan kuma har ya samu abin da ya arma na biyu akwai wanda mun huta tare da su a da in an ce musu su zo irin wannan muna yara ga taba wannan takara da ake yi mm-hmm. tsiriya suke amma da suka dawo sai ta kai a harkar sha ba abin da ba su sha bancin wannan akwai wani ka na uku shi ma wanda ina tare da shi abokina ne shi wallahi in muna zaune a nan daga an ce ga wasu lokacin in ya balla da gudu wala ba ƙara ganin shi <laughs> amma sai ga shi da ya tahi a can har sai da kama ma irin waɗannan wanda suke zuwa suke gamuwa da su ɗaki ya sauke su sak kai karshe ma shi ya yi shekaru da dama wadda har yanzu iya can bai ma dawo ba kenan kin gani yance bisbillahi tahiya ta barada tana haddasa mana illoli wanda ba su da adadi kuma in an huta gurin da ake tahiya saboda shi ba samun shi ake ba kenan na farko bisbillahi in san samu ne kurin mu yi hakuri saboda ayi ko alqur'ani an ce duk wanda Allah ya tsaga ma abincin shi ko ina yake Allah zai bashi kenan an san samu ne kurin mutum ya tsaya inda yake ya yi haƙuri da abin da yake samu kurin ya saurari abin da Allah zai yi saboda duk inda zaka je ka dawo in dai ba lokacin samun naka ya yayi wallahi baka samu sai dai ka sha wahala kenan kurin abin da ya cancance mu ya kamace mu kurin mu yi haƙuri mu kama jiki mu nema har lokacin da Allah zai kasance mu ma ya sa mu samu kar ka ga dan wai abokin ka kana tare da shi yanzu yayi kuɗi ka ce ni ma sai na tafi na je na samu kuɗi wani in ya tahi irin hanyoyin da yake bi hanyoyi ne ma wanda in kana nan in aka ce ma su ne ya biya samu kuɗin ba ka ma tafi ba to amma dalilin ya zo ya lullube muku sai ku gani kai ni ma bari in tafi kuma sai ka tafi ka shiga cikin wani yanayi yanzu haka a shekarun jiya akwai wanda iya libi kiraye shekarar shidda a tura mai kuɗin mota ya dawo bayan shekara shidda eh a tura mai kudin mota ya dawo shi yake so yanzu da kenan wanga abubuwan ka ne wanda fisi billahi in na tsaya in na din na hudu in na din basu da adadi wallahi sosai basu da adadi mhm. assalamu alaikum alaikum salam sunana ismail alamu barka da warhaka eh, barka da zuwa kuma a cikin fadar tamu ismail zan dan taho abin da ke baki na neman yanzu mhm. akan harkar tabar da ake zuwa ni ma na ji na jima ina zuwa domin Allah babu abin da zo da shi in kai haƙuri a garin kuma kana in samun kuɗi ba sai ka ta wani gari ba ko ya yake inda ka motsa ba abin kuma wani haƙin ka ne ka nema mhm. ka nema to da kashe ka dawo ko ka fuskanci wasu matsaloli dangance da adaptation ɗinka a cikin dija ƙwalwa ta ta juya dija ka ɗauko yanayin da can ba iri ɗaya wani nan wurin in ka zo ya arin ma kamar kallon mahaukaci ne kai dija rayuwa wurin ce haka na. Mhm. amma kai haƙuri a gida to ya aka ka dawo da wani aski ne da wani kalar <laughs> ba ne aski wannan amma kawai rayuwa dai ba a rayuwa ba a amma a gida ma an kai hakuri inda ka yi hakuri aiki ne kai na haƙƙin ka samu duka shawarar ɗaya ce masu saurare idan kun ji sun ce zaman ya fi tafiyar waɗanda suka je kenan suka gani to da yan uwa matasa nan za mu dan shaka sai mu ba ma yan matan studio kalangu filin da za su gabatar muna da wannan shirin nasu wanda suke ce ma ala rubric rose kafin mu dawo kuma mu ci gaba da tattaunawar tamu tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Aujourd'hui, dans notre coin dédié aux filles, on va parler du stress. Le stress provoque parfois ce que l'on appelle une boule au ventre. Celle-ci est en fait la traduction d'une grande angoisse. Voici comment la faire disparaître naturellement. Le stress, quels sont les symptômes D'après l'Organisation mondiale de la santé, le stress est un fait d'inquiétude ou de tension mentale causée par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Parlons de la boule au ventre. C'est ainsi une expression familiale qui désigne en vérité une grande angoisse. Cette dernière se fait traduire par une sensation physique très désagréable qui peut entraîner des réels troubles digestifs. Le stress peut aussi se manifester d'autres manières comme des maux de tête, des douleurs corporelles, des troubles du sommeil, une perte d'appétit ou au contraire un appétit plus important qu'à l'habitude une augmentation de la consommation d'alcool, de tabac ou de substances nocives, de l'anxiété, une dépression, une accélération du rythme cardiaque, des problèmes de concentration. Chacun ressent et vit le stress différemment. La boule au ventre. Il existe quatre façons de la soulager. Première solution, il s'agit d'une technique de relaxation qui permet de prendre conscience de ses émotions. Elle peut nous aider à prendre de la distance avec ses angoisses et cette fameuse boule au ventre. Deuxième technique. Il s'agit d'une technique pour chasser ses émotions négatives. L'écriture aussi permettra de réduire son stress tout en développant une manière compréhension de soi-même. La nature. Sortir prendre de l'air permet de calmer l'esprit et le corps. Si votre angoisse persiste, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un psychologue pourra en effet vous orienter et vous accompagner pour faire diminuer cette anxiété. C'est tout pour la rubrique rose. Dès ce soir, les filles, on dit à demain pour d'autres bons plans. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing bird, I'm already continental, international. I'm killing it, you know I put the fire. Now me be the full come, ọ̀pọ̀lọpọ̀ solo gun. Pressure no fit catch me, uh, fully loaded cash. When they see me coming, they say we the bad, you loud, you loud, you loud, you loud. You want to trend up with a dog, olórí ikú kò lọ fẹ́ dùn. Torí mo Color lọ́mọ kú tán, kò jẹ́ kó dá mọ́ mo lẹ́kọ̀ọ́. But I'm Bottom, bottom, bottom, bottom, bottom. am but i crazy nigga. Black on black, Elea. Mash it back on Shelea. Energy like a star. Something like a bastard. The Fulani like Shokoto. What the liquor, Jekoto. Mm, I'm gonna quit Marapa. I can't quit Taliban. Hallelujah. DJ, I fuck with so many boys like Nino and brother me, What that me. ó do tó infinity àkàlà ìwọ̀sà jẹ́ kó mu jẹ́ kó símà dàn án ọ̀tọ̀pẹ́ẹ́dì bàjẹ́ nítorí ládàbí kàpẹ́ńjọba onídàálẹ́kọ̀ọ́ tó lọ àṣìlóbi Voilà, c'était la rubrique rose euh, du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda yau anan filin radio shukura de ke garin mata mai muke ci gaba da tattauna akan maudu'in mu na la réinsertion des jeunes migrants après leur retour. Deuxième partie de notre fada, parlons maintenant de la réinsertion culturelle. Kafim mu Futu, futu, akwai wani bakon namu na fada wani wanda yake son ya tofa albarkacin bakin su barka da warhaka barka da fanta sunana abu ibra wanda ake kira abu solda to solda barka da zuwa barka fanta bismillah muna sauraron ku akan eh, maudu'in namu ne akan maudu'in namu na yau eh, abu ne wanda yake sai dai wanda ya gani amma bara in dan taho albarkacin baki na duk wanda ya tahi neman kuɗi ya dawo in ya zo gida zaki gan shi kamar wani sabon ango ko kuma kamar wanda aka wa ado da zinariya daga waje amma mhm. amma daga ciki kai kana hararen wanda ka tarda su wanda ka tarda suna hararen ka saboda duk lokacin da mutum zai ma magana za ka yi tunanin kamar zai tambaye ka kuma kai ma wanda ka zo duk lokacin da za ka yi magana za a yi tunanin kamar ka ce gashi alhalin ba a san ba yaya take ba a san ba da mi ka zo ta ya ta kasance babu wanda zai zama da kai ce ma wani da ka je yaya babu wanda zai zama da kai ce wani ita ta hiya kadara ce yaya an samu ko ba a samu ba sai dai a rika ma kallon ka zo da ado ka dace kai kuma ka rika tunanin ka yi kuskure a ce baka zo ba da shi mm. wannan il barazana ta kwana biyu kusan kowa sai ya yi ta da wanda ya samu da wanda bai samu ba abu na biyu kuma wanda yake kwarar duk mutumin da ya dawo daga harkar neman kuɗi shine yau in na je neman kuɗi na dawo in na zo da jikata goma ba zan yarda ba a ce jika goma ce zan so in yi bukatun da za a nuna na zo da wata jika ɗari su ma 'yan gidanmu kadar da take hawan su kuma duk lokacin da na tarya na ce a bani wanda zai tunanin ai sako yana baya sai a bani to sai in tahi a bani kuɗi kuma in dawo a sake bani sai daga baya a gane ashe kawai dariya ce na zo da ita ban zo bar komi wannan wani abu ne wanda shine kusan mihi yawancin wanda suka taimaka kuɗi suke zuwa da shi mhm. abu na biyu kuma wanda suka yi nasara wanda suka dan zo da dan wani abun su shine su ne wanda suka yi nasara to su ma in suka zo ba wani abu suke tarihin muhimmi su kama abin kace abin bakin ciki za mutum ya taimaka kuɗi ya je can ya yi kowace irin aiki da kowane irin fafutuka ya ga ya samu mhm. amma abin da zai baka haushi shine in ka ganshi a gida kuma in ya fara kwambo yau shine ya kare a can gobe kare a nan dan abin da zo da shi ya kare karab kuma ya tunanin yaushe ne ta sai kuma wanda suke tare da shi wanda suke ganin da yana ba su yanzu ya rage ba su sai su fara tunanin wai wane yaushe za ka koma kai akwai wanda zai tambaye ka wai wane yaushe za ka koma tanke dai abin da ka zo yayi kasa shine abin da yake kwarin mu a mataki na biyu mm-hmm. yau duk wata dabi'a da za ta wa wannan yankin hankali daga irin wannan tahiye tahiyar ne take karkari saboda za ka gani yau wane ne ke wata dabi'a shi kaɗai a gari ko kuma yan tsiraru ne suke yi amma albarkacin tahiyar wannan kusan kowane aji sai ka samu da irin cutar da suke zuwa da shi da irin virus da suke samuwa saboda tahiya ce wanda zaki gani akwai wanda suka saba tahiya kuma akwai yara abun haushi abun takaici mutum ya tahi a can ba halin kirki beki amma kuma in dan uwan shi zai bi shi bai ya ce ba aa wani wannan tahiyar ba irin taka bace ya hakuri ko kuma kai in ka ce aa wani ba mun tayi barka he babu shi ko wani dan uwan shi ce aa hassada kake mm. saboda kana zuwa kana sama ko da a zahiri an gaba abin da ka aji za a ce hassada shi kake kai ya je samu abin da kake samuwa alhalin kai in ka tahi daman mummuna hanya ce kake kai kenan tunda aka baka shi ka tayi da shi tun a cikin mota za ka fara malin shi ka fara rage mai yawancin abinci dan in ka je ka bashi umarni ya bi saboda yau duk wanda ya tahiya wanda yake jagoran shi sai abin da ya ce mishi kenan san da na gaba ya taka ba hushi da mai kica shi na baya yake takawa mm. kenan in a mummuna hanya kake zuwa shi ma mummuna hanya zai bi kenan yau in aji na ne yake da matsala in na da kanina na ƙara samun wani aji wanda zai samu matsala ta biyu yau ni in na zo na bai abokai na horo a irin ɗabi'un da nake da su shi ma in ya zo abokan shi zai baiwa kenan yau menene abin haushin da yake ciki hal yau uwaye sun kasa da cewa tahiye tahiye ba alheri ce a gare mu zaman mu a gida yahi kusan duk mutumin da ya neman kuɗi ya dawo ko da nawa ya zo wai ba masu zuwa da jika biyu ɗari masu zuwa da miliyan takwas bakwai goma ma in suka je insha Allah in suka dawo kamun su ce wani abu sai wannan miliyan goma ta ƙare ta kwanan ka sake sabon gini da ƙasa hmm. wannan dai wanda ka zo da su su ba na gini bane sai ka he ta kare wannan kuɗin da ka zo ta kwanan za ka yi kokarin gina wani abu to dan me me ke kawo hakan saboda akwai rashin wayewa yau me yake kwaran mu inda mutum yana da wayewa in ka tayi nema ka san abin da ya hudda in ka dawo ka san me ya kamata kai kuma wayewa tana daga kowane bangare rishin wayewa yau mutum ne ta nema ɗanka ne ko kanan kai ta neman kuɗi ya je zo kana gani ya zo da kuɗi sai ka zama buha da shi sai abin da ya ce a yaki ko kuma ɗanka ne zo da kuɗi sai abin da ya ce ai za yi mm-hmm. yanzu da ya yake ake yin haka nan baka ma bincike shi ba wani wata irin sana'a kake a can ko me ya kamata kai anan a kawai kai dai baka in an tashi bukata a gida yayi in yayi kawai ya kare aikin shi in ya so ya kare kuma yana yiwa daga cikin gidan wani zai ci ma wani ya baka kuma ba mhm. ka aje ai kaza ga bukata nan ta taso to sauraron kun ji kaɗan daga cikin um, yadda solda ya tofa albarkacin bakin shi a cikin fadar samu na kusa da shi yana ɗaga mana hannu bismillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum salam muna muku barka da zuwa studio kalangu barka kare eh kuna tare da mustafa sanusi liman muhammad barka da zuwa mustafa a cikin eh, fadar malamin makaranta ne a eafa e kance mhm. Eh, kamar da kuka sani firizidan na matasa na gunduman mata mai ya yi karin bayani neman kuɗi yana da amfani yana da illa mm. amma dai illa shi ta yi amfani shi ma yawa kuma malam abubakar sarda ya yi karin bayani ni malami ne a matsayina na malamin makaranta na zamuna a ƙauyuka da yawa ni ganau ne ba jiyau ba ne mun zamuna da wanda suke zuwa taburada suna gaya mana halin da suke ciki kai mushe kaga in muka ji wannan taburaɗai ga abin da muke ga abin da muke ga abin da muke yanzu da karshe yake ga mutum ya dawo ya zo da wata mummunar ɗabi'a mm-hmm. tun da yanzu gunduma mu takance kun sani kowa ya sani a Nijar ta yi kamarin suna harkar wannan tabura tsaye tun da ni na zamna wani gari a gunduma kurni kwamin in kurni zaki ga inda mace ta ɗauki 'ya'ya wanda ba nata ba ta tafi neman kuɗi daga ƙarshe malama tara hakuka ne yake ga mace ta mutu da ita da iyan mutane ta hudu ta kai su sahara ta kashe su kuma in ka je ka dawo sai ka yi sabuwar integration za ka ga al'adar mutane ta sauya abu kan da ka bari sun ci gaba wannan matasa ne yayin mu ne muna tare da su mun san juna kowa dama ya kwatanta muku ya je ya dawo ya san illar su mhm. amma yanzu kun gani da suka yi hakuri kowa gashi nan yana sana'a shi kuma yana samun ci gaba yana samun karuwa a harkar sai ga in ka je tabara kuma gashi kusa da iyalin shi kuma gashi kusa da iyalin sai ga ka je tabara da kamar yadda Abubakar Isar da yayi bayani ka zo da miliyan 8 kahin ka saba da da wajen ka kama sana'a ka cinye kuɗin kuma heka heka ƙara koma to kun ga tabura da kuke ba mu mhm. surtu ma munan abin da tabura da take kama da munan gundu kancin tana bata mana al'adar mu sosai mhm. eh tunda ni malamin makaranta ne gano ne ba jiwo ne ke ga mutum ya zo da wani aski ya zo da wani gashi na mummunan ɗabi'u shaye-shaye miyagun ƙwayoyi kuma duka miyar illai daga can suke koyo su da mu malaman makaranta ne suna hira da mu matasan a can suna ce mana ga irin abin da muke in mun tafi libi ko alje mhm. ga irin abin da muke eh shine karin bayanin da zan yi to mun gode sosai malam al-mustafa Wa alaikum salam. Sunana Shamsiya Barka da zuwa Shamsiya a cikin fadar tamu. Muna zance ne yau a cikin fadar tamu akan halayyar da waɗanda ke tafiya wani tabirada idan sun dawo. Wani irin hali suke shiga kuma wani irin hali suke kawowa a cikin gundumar taku? Eh lalle a irin halin da suke kawowa yawancin suna kawo matsalar shaye-shaye da wani harkoki na 'yan ta'ada da wani tsari dai rayuwa wanda a nan bai dace ba a rinka yin ta. wa'inda wasu in sun gani ma sun ɗauka abin yana iya kawo matsala e lalle suna zawa da ɗabi'u wa'inda ba su da kyau a rayuwa abubuwan kuma yana ɓaci tunda suna ɓata mutane da dama wanda ya bi su kenan kun gani abin da za mu ce kawai abin bai yi ba gaskiya mm. sai dai mai wata kawai Allah ya sa su gane assalamu alaikum wa alaikum salam barka da warhaka barka ne da mhm. fatan an lafiya lafiya lauya sunan malamar halimatu rabi'u To Halimatu kin ji ƙarin bayanin da Shamsiya ta yi mana ko kina da ƙari wanda ke son ki kawo? Eh wallahi na ji abin da ta faɗa duka haka ne. To ni ma zan ɗora akan hakan yin. Gaskiya zuwa tabara da babban matsala ce. gaskiya ma da aka ce har mata ma suna tahiya 'yan mata haka. Babban matsala ma a ce ɗiya mace tana zuwa ta da. Abin bi ba to ya kasance 'ya'ya maza ma matsala ce a gare su barantana diya mace. Mi haɗarori da yawa. To ita ɗiya mace idan ta je ta dawo mi kuke lura da gare da ita? Rayuwar da ta tahi da ita. Tabbas in ta dawo mutane ko da a ranta ba da wani abu ta tahi mutane za su ringa wasu za su ringa mata wani irin kallo to ta yani ya ne aka ta je neman kuɗi me dalilin matsalar da ta hudda ta SK ba a san ba ma wasu ta za su yi hanyoyin da ta je ta samu kuɗin mhm. wasu za su yi tunani ko zuwa ne take haka tana harkoki wanda bi dace ba ga mhm. nata na ɗiya mace wasu a tunanin su haka za su ringa yi wasu matan kuma kamar mafi akasari matan arme da suke huta mhm. su kuma matsalar da take jayo musu ko sun tara iyali babu sana'a kuma har ta jayo wai matsalar za ka tattahi neman kuɗi kenan hakan ya akwai matsala sosai mhm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To madalla in uwa matasa masu sauraron wannan shirin namu na haɗa fada za mu je hutun takaitaccen lokaci inda za mu saurari la music preview pour la fada. Zan ba su zaɓi wato matasan da muke tare da su sai su zaɓi wani irin music suke so a samu su wace irin music kuke so a samu ku. Wa alaikum salam. Asa wani auta MG boy. To da fatan malama mai inji tashi irin kiɗin da ke so a samu.

ki zan mai kula mini da kanki domin ki sani ina da kishi kowa a ya nuna sani kanki ne a sanar ina karki kula shi bani da kowa sai kira ina kar ki canza a soya hada mu kauna gobe ni guri na ke na zaɓi mallakin kaina na baki kake na bude sabon babi ke na ke ra'ayi a kauna kina da kyau ko babu zaɓi sanke yana Madala Amijan bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mahaɗa fada kan maudu'in mu dai wanda kuke saurare na yau. La réinsertion des jeunes migrants après leur retour troisième et dernière partie de notre fada. Nous allons enfin parler de la réinsertion économique wato zancen aikin yi don sun dawo. Abin da nake son in sani a nan shine kamar wace matsala suke fuskanta a fannin aikin yi su masu tafiya su dawo. Tunda suna tare da mu sai su faɗa mana. Ehm, Basiru, bismillah. Walaikum salam. Akwai problem da dama tunda da dama in ka je ka zo kin gaskiya da daman su duk wanda ya je zo wani kawai gani yake yi hawa nan kin nan ba ta yi koma can ya himai. Dan ta eh, wa yanzu kin ga kamar misali wanda suke zuwa Libi Alger. Kasashen Larabawa ke. Kasashen Larabawa su wannan kamar suna ganin can ana abinci baya wahala. Kayan shaye-shaye bisa wahala. kawai kenan mutum ya koma can ya zama shi ya san yana samu wani kayan shaye-shayen cikin na komi na uh, mm. kwayar da na kwarai ko na banza da na kwarai da na banza duka bisu wahala tunda ka ci kasha ko da baka aiki su kamar kasashen laraba nan mafi yawanci gaskiya ka ci kasha eh in ga kenan shine in ka zo nan gurin ka zo da yaji kaka ɗari ka buga can ka buga can daga kayi sati ta kare to har nazarin komawa za ka rinka yi kenan kin ga ko wannan ai matsala ce mai ƙarfi inda an ka zo ma kana da wani tunani wanda daga ka zo wani aikin gare ka za ka koma kan shi ko hotel a tele gare ka za ka je ka koma aiki mm-hmm. to shi ne to mafi yawanci gaskiya da dama su wasu tahiya suke yi babu wannan aikin amma kuma duka ba a gamuwa a lalace wasu da suke zawa da suke zuwa can suna samun aiki su koyi aiki su zo su kama aikinsu amma gaskiya a cikin kashi ɗari kashi gomiya tara saboda allah kawai haka ne mhm. babu wani abu. Transation economic akwai wanda yake da ƙarin bayani. ina da karin bayani eh. abubakar salda ke dauke da mikro shi ma yana sanya mana karin bayani bismillah muna sauraron Ake samu ga wanda suka tafi harkar tabara da suka dawo to daman dai in kika duba zaman da ake al'ummar tawa aikin yawa kenan lokacin da ka gusa daman akwai wani a hula yana tashi mai kwadai kana gusa zai danne wajen ka kenan in dai ba aikin kai da kai bane kace shi wannan aikin da ka raina ka bari ka bari kana gusawa mhm. akwai mutum biyar ko shida Allah wanda su jira suke su samu kofa kana huce za su kyankyana ka kai ka bar mutum mai gidanka ne kana aiki a karkashin shi an aka zo aka ce ga yaro ya ki dauka to kamun ka zo tuna an saba da wancan da shi ake yi kenan in ka zo ka samu larura ta bangare biyu in baka zo da jaran da zaka yi naka kenan kokarin ka koma jin mai gidanka to kuma daga nan sai wata matsala ta sake bullawa dangin ka su ce a asiri ne wasu wancan suka maka tunda zama ne ake na cin kai zama ne ake na cin kai sai ka ji an ce a daman da ya gusa ma wane kawo wani kenan daman su ne suka hudda shi daga nan da ya mai wurin shi shi kuma mai gidan ka hira sa wanne zai dauka a cikin na da ko na yanzu in zai dauko ka ne ce a in ka dauko shi da ya samu matsala huciya zai yi shi kuma wancan in ka kore shi ina za shi a in ka bar shi haluwa ce a wancan in ka hiso ka zaɓi dan uwanka tana muhimmanci daman sana'a wadda ake koyo a nan shine wani zai kai ka wajen abokin shi ko wajen dan uwan babanka ko wajen dan uwan babanka ka koyi aiki to da ka gusa kuma halin wani dan uwanka ne za a kawo kenan dai halin za a na a cikin gida to matsalar da ake samu kenan a bangaren aikin yin aka tahi mhm. kenan ka rasa wancan kuma ka zo baka samu ba kuma kai da ka tahi babban matsala ta biyu akwai wanda suke tahi a can su koyo aikin da ya kamata a ce sun zo nan sun daba kashi mhm. amma in suka zo sai su kalle shi a can za su yi amma anan a'a saboda mi saboda suna da yan mata suna burge kai sun zo da yan kudade a wajen su sai saka wacce sana'a ai ba ta bace ta su ba sun yi ta ba nan shine matsalar bi inda a ce akwai wayewar da za yi a ci gaba in ka je can ya zama to kamar wani horo ne ka yi kokarin in ka zo sana'ar kamun ka zo ma ka girka ta a gidan mm-hmm. to za a ci gaba amma babban matsala in ka zo fa ka rena wadda ka baro ba ka yi ta ba nan kuma wadda ka bari kamun ka tafi tun wani ya mai gurbin kenan shine matsalar da ake samu a takaice nagode sosai da wannan karin bayana bakar solda akwai baki wanda suka iso duk da fadar tamu ta kusa kawo karshe barkanku da zuwa ku gabatar da kanku ga masu sauraron mu. To barka. suna na Murtala Ado. To Murtala yau muna tattaunawa ne akan matsalolin da tsofin masu tafiya yawon birada idan suka dawo wato matasa me suke fuskanta akan fannin aikin yi idan matashi ya ji yawon birada ya dawo ko akwai matsalar da kuke ganin suna fuskanta akwai matsaloli kamar yadda wanda muke tare habu salda ya faɗi matsaloli da suke faruwa kamar yanzu da kwai abin da za ka je can ka ringa neman kuɗi da shi kuma in ka zo nan baka iya ba misali yanzu wanda suke zuwa Legas yanzu da yawa da kuma wanda suke zuwa su ringa jan makahu a alagwaju su ringa jan makahu a maimakon yanzu in ka zo nan gida eh ana yawan bara makahu ne zaka ja shi tun da sahi har rana ta faɗa kame doya mm. yanzu in ka zo nan ka iya jan makahu mm. baiwa mm-hmm. kenan abu ne wanda kake fita can kai a nan kuma baka iya ba yanzu kika ɗauki ƙasashen laraba yanzu akwai mutane da yawa da za su ringa bin inda motoci suke gosulo suna sabil mhm. sabil sabil sabil kato ki ga yana bara yanzu in ka zo nan ka je duwan kana bara ko ka je tashar dawai ka ce ah, sabil sabil <laughs> in za ka wani ba mai baka sabil sabil kenan akwai tabiyoyi da yawa wanda kake zuwa ka koyo kuma in ka zo nan ba ka iya su ba murtala an fara mun kai ga nau ne ba shi a ni ga uban daba ni ha komi na gani Legas din da nace miki alagwaju na santa <laughs> To mun gode sosai wa mai karin bayan firizidan ko kuna da wani kira na karshe kafin mu liƙe shirin namu. To alhamdulillah muna kuwa matasanmu mhm. matasanmu da na gunduman mu ta mata mai. To alhamdulillah wasu daga cikin wa'annan mutanen da kika ji duk sun gaya miki. Mhm. Shansu guda ce kamar mu da muke nan mata mai. akwai waɗanda sun koyo sana'a ta hannu daga can wadda bin mu da ita anan bin mu da ita kamar sa karo da wani aikin gini haka matasa da suka tayi alje da yawa yanzu har ka ma ma anan mata me alhamdulillah to sun haƙura suna nan gida sun bara Allah zaɓi suna ta taɓa aikin su daidai yadda suka samu daidai gwalgwado kowa dangane yana gida sun huta sun gani sun huta an gani yau ka gamu da bandi yau ka gamu da gwamnatin mata gamu da kai wuya a kama ka a nan inda za su kai ka can wuya ce kan ka samu ka dawo wuya ce to mutanen na nan da kowa fara dangana duk wanda ya je zo ba diya ba suke koma alhamdulillah gaskiya a shekarun wannan na bana in aka je da in ke gani duk juma'a nan sai ki ga mota biyar shidda bakwai goma haka za ta tashi mai tafiya amma sai a yi sati ma babu mota in akwai ta ma dai a yi ta boye kuma boye ma can ma'aikata suna neman su wajen lodin ma yanzu a nan wuya yake musu to alhamdulillah président avant de clôturer à nous allons d'abord accueillir à euh, 50% et sa chronique du jour Ami du Fada, bonsoir tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi pour de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du FADA. On se retrouve demain même heure, même canard pour la suite. Merci Seino Hakane yan uwa matasa na muka kawo karshen shirin namu na hada fada na maraicin wannan ranar Asabar. Mun gode muku da sauraron shi da kuka yi. Aujourd'hui nous étions en compagnie comme vous l'avez entendu des jeunes membres du Conseil communal de la jeunesse na nan garin Matamai tare da su mun tattauna kan la réinsertion des jeunes migrants après leur retour. A cikin wannan shirin namu kun ji yanda réinsertion take faruwa côté familial, côté culturel et aussi économique. A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu rai inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Amma kafin nan, ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen Studio Kalangu, kuma assalam.